Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ji martani ne daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya kan korafin da wasu ma'aikatan wucin gadi su fiye da ɗari biyar na babban bankin Najeriya suka yi bayan da bankin ya sallame su suka kuma kai kukansu gaban wannan kungiya kan a nemo musu haƙoƙinsu. A cikin bayanan da Bulus Daniel kakakin waɗannan ma'aikata ya yi ya ce ƙungiyar kwadago ta Najeriya ta so ta shiga domin nemo musu haƙoƙinsu daga babban bankin na Najeriya. To amma kuma ya ce akwai lokacin da jami'an wannan ƙungiya suka shiga suka tattauna da jami'an bankin da suka fito kuma sai suka canja musu launi. Yau za mu ji martani daga bakin ƙungiyar ta kwadago a lokacin da muka samu korafi daga ma'aikatan babban bankin najeriya duk da cike ma'aikatan ba mambobin kungiyar kwadobo ba ne muka yi tataki muka tabbatar da cewa ya aka yi suka zama bakon tun da ma'aikata ne ko ba sa cikin ku ya aka yi kuma kuka saurari magana su eh domin ma'aikata ne kuma muna da hakkin kare ma'aikaci ko memban mu ne ko ba memban mu ba a ko ina in dai ma'aikata in dai kana kana kana anshin sunan ma'aikaci to ya wajaba a kanmu mu kwata maka hakkinka to ganin haka shi yasa mun ga an zalunce su domin idan ka dubi yanayin yadda aka biya su babu tsari kawai a ce a wani na kore ka aiki saboda haka na baka naira ɗari ka bar aiki kaga wannan ba daidai bane kuma lokacin da aka ɗauke su a aiki akwai yarjejeniya da suka yi da su da bankin najeriya wanda muka sa aka kawo mana wannan yarjejeniyar muka dubi yarjejeniyar muka ga eh, babban bankin najeriya ta saba nata bangaren wannan yarjejeniyar saboda haka muka sa suka aka sake lissafin abin da ya kamata a biya su aka sa wakilansu suka je jihohi wasu sun tafi bauchi wasu sun tafi eh, ibadan wasu sun tafi port harcourt wasu sun tafi kano aka biya su hakkinsu saboda haka duk wani ma'aikacin babban bankin najeriya da ya fito yau ya ce eh, yana da korafin ba biya shi hakkin shi ba cikin biyun ɗaya ko baya cikin wayanda suka kawo kuka kungiyar kwadago aka kwata musu hakkinsu ko kuma an biya shi bai gamsu ba yana so a ƙara masa saboda haka duk wani ma'aikaci da yake da korafi yana da yana daman ya zo kungiyar kwadugo ya ce a wane eh, ga korafi na ina bukatan a taimaka mu a kwata mun hakki na so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadugo a ƙarƙashin shugabancin comrade ayuba babba za ta tabbatar da cewa an kwata musu hakkin su kuma an biya su uh, comrade nutoro bari mu ɗauki abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya a menene kuka lura da shi na saba yarjejeniya da ita babban banki ta yi a ɗaukar waɗannan ma'aikata na wucin gadi to na farko idan aka ɗauki ma'aikaci akwai dokan ɗaukan ma'aikaci akwai kuma dokan da zaka sallami ma'aikaci kuma ba su bi wannan dokan ba na ɗaya kenan na abu na biyu shine ma'aikatan nan tun farkon farawa an ɗauke su a matsayin kwantiraki ma'aikatan kwantiraki ba ma'aikata na dindindin ba ma'ana su ma'aikata na kwantaragi su ba su da wani tsari na musamman da ta zayyana cewa in ka yi aiki shekara ɗaya kaza za a baka in ka yi aiki shekara biyu kaza ne hakinka ko shekara uku kaza ne hakkinka kamar sauran ma'aikata domin alal misali ma'aikatar civil service kowa ya san idan ka yi aiki ko a mataki na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na biyar na tsawon shekara biyar shida bakwai takwas akwai abin da ya kamata doka ta ce a biya ka bayan ka gama aiki to amma tun da su kwantaraki aka ɗauke su ma'ana a duk lokacin da suka daga dama za su iya sallama su shi yasa babban bankin najeriya ta sallame su muka ga kuma wannan sallaman da aka yi musu ba a bi ka'ida ba dalilin suka bayar shine ba su bukatan ayyukansu kuma tunda kamar yadda na ma bayani daga farko an ɗauke su akan kwantiragi ba ma'aikatan dindindin wanda suke da wa'adin za su yi aiki zuwa shekarun da doka ta kayyada su yi aiki ba Shi ne matsalar so an kuma in ka ɗauki mutum a wannan in ka mutum a aiki a matsayin kontragi contract staff a turanci kenan doka bata ba da daman yana yana da tana da rauni sosai musamman in ka zo sallamar mutum tunda babu takamaiman kaza ne ya kamata ka biya wani. No turo ruwa, da suke cewa mutum zai iya koda ita aikin kwantiragi din ai za a sa ya hannu ne kan yarjejeniyar daga yanzu zuwa baɗi a sake kuma sabuntawa ba wai a ce an ɗauki mutum kwantiragi ko aikin wucin gadi ya yi aiki na tsawon shekara ashirin ba tabbatar da shi a aiki ko wata yarjejeniya ba kawai a waye gari wata rana kawai a ce an kore shi daga aiki. To kaga na farkon farawa ma shi ma'aikaci bai kamata a ɗauke ka fiye da tsananin wata uku wata shida ba a tabbatar maka da aiki ba shi kansa wannan karya doka ne to amma domin yarjejeniyar da ma'aikatan suke shiga da bankunan ko kuma da babban bankin najeriya a lokacin suke bukatan aiki sai su shiga shiga wannan yarjejeniyar ba su a tunanin cewa tana da illa amma kamar yadda kai bayani mutum ya aiki shekara 20 ai ya kusan yin ritaya inda ka'idan da aka ɗauke shi aiki an bi ka'idan yadda ya kamata a ɗauke shi aiki a lokacin da aka ɗauke shi aiki ba a yi ba saboda haka shi ne muka ga wannan ba daidai ba ne bayan da za a yi ka ajiye mutum tsawon shekara ashirin ka ce masa kuma ka sallame shi domin tun da farkon farawa da ka ɗauke shi aiki ba a bi ka'ida ba ko ka ɗauke shi a matsayin ma'aikaci eh, a matsayin kwantiragi ne dalilin da ya sa ƙungiyar kwadugo a lokacin ta ce to ma'aikatan central bank domin na zan iya tunawa har Eh, director of finance and administration ɗinsu ya shigo magana aka zauna da wakilansu aka dubi me ya dace a biya su muka yi ma jayin ja da su kafin daga baya aka tsayar da yarjejeniya cewa kaza ne kuma wakilansu su ma'aikatan da aka koran wakilansu suka je suka tabbatar da cewa domin su suka san wanda aka kora tunda ba mambobin kungiyar kwadugo bane ba da zan yi ce a'a na san wani da wani su suka san wanda aka kora in aka ce sunanka Bala Shehu ni ban san Bala Shehu ba su suka san waki wakilansu su suka sani su wanda suka kawo kara ku wajen kungiyar kwadugo saboda aka shi samu kasa kowane zone da aka biya sun je su tabbatar da cewa a ah, wani shine wani ya kawo kuma eh, tabbacin ya nuna musu cewa shine wani ko id card ko kuma wani dai abin da zai tabbatar da cewa shine wani a matsayin haka sai bankunan su suka biya su saboda haka kamar da na ma bayani in akwai wani ma'aikacin central bank ko kuma ma'aikacin wani ma'aikata da aka zalunce shi ko kuma yana ganin an tauye masa haƙƙi kuma ya tabbatar cewa an bi ka'idan aiki da aka ɗauke shi yana da korafi in ya zo ƙungiyar kwadugo ina son tabbatar ma cewa insha Allah za mu tabbatar an kwata mara haƙƙinsa. kuma da nutoro mai matsayin wannan tukwici da aka ba su na sallama din eh, shi ya nuna sallama na daga aiki yana da tsari a tsarin gwamnati ko kuma a dai rufe musu baki saboda kasu dai su ci gaba da korafi cewa sun shekara goma ashirin suna aiki a wannan ba daidai ba ba ba ya cikin tsarin aiki tun da kamar yadda na ma bayani yadda aka ɗauke su aiki tun daga farkon farawa bai bi ka'idan ɗaukan aiki ba saboda haka baya cikin ɗaukin eh, tsarin aiki sun bankin sun dubi dai kawai abin da suke biyan ma'aikatansu ne suka yi amfani da shi aka yi lissafin aka biya su akwai wani zargi da suka yi cewa da daga baya ganga ganga kuna mara musu baya sosai sun na yaba muku da wannan kokari da kuke amma da aka zo aka yi taro wani lokaci kuka ce su fita waje eh, sai suka ce suna tsammani babban banki sun fahimtar da ku eh, wasu bayanai waɗanda su sani ba sai kuka juya musu baya wannan zargi ba daidai ba ne domin kungiyar kwadago ba kungiyar jeka ka dawo ne ba kungiya ba ne da zaka me da fari ya zama baki bai yiwuwa kungiya ce na kare haƙƙi na tabbatar da cewa an yi adalci saboda haka inda ka lura da bayanan da na ma daga farkon farawa duk tattaunawa da muka yi da babban bankin najeriya kuma ina kalubalantar ka je bankin ka tambaye su duk tattaunawa da aka yi a matsayin kungiyar kwadago aka yi da bankin babban bankin najeriya tare da wakilan wayannan ma'aikatan aka yi su suka sa hannu mu shaidu ne Kan mu tabbatar da cewa an musu adalci saboda haka duk wani wanda ya faɗi wannan magana ba daidai bane a ƙarshe nu tura kan wannan magana ta babban banki idan waɗannan mutane waɗanda ba wata uku sun yi wajen shekara ashirin ma suna aiki suka sake dawowa da fayil ɗinsu suka ce suna so a sake musu bita mai ku a matsayin mu na kungiya dole za mu bi musu hakkin su domin abin da ya sa mu kenan kenan abin da ya sa kungiya take take zaune kenan ta tabbatar cewa an kwata musu hakkin saboda haka in sun tabbatar hakkin su an take a babban bankin najeriya ana son tabbatar musu cewa su rubuto kuma su kawo duka takardun da za su taimaka mana insha Allah za mu kwata musu hakki sun ce maku binciko cewa akwai wasu daga cikin su waɗanda aka zaga aka ɗauke su ma cikakken aiki su za su taimake mu bayan da mu za mu yi mu sani tunda na farko ma'aikatan nan ba wai ma'aikata ne da suke karkashin kungiya kwadago ba bayan da za mu yi mu sani a'a wani an kore shi an biya shi diyansa an dawo da shi su za su taimaka mana su za su taimaka mana da bayanan da su domin su suka san abokan aikinsu da suka aiki tare da su saboda haka su suka san waye da waye aka ɗauko sai su ce mana a'a an mayar da Benjamin Shehu ko an mai da isa john yana department kaza idan suka ba mu wayanan bayanan a fili shi ne kuma mu za mu yi amfani da bayanan mu kalubalanci babban bankin najeriya mu ce ma'aikatan ku kaza da ka james da john kun kore su kun dawo da su saboda haka muna so ku dawo da isa da shehu da helen da janet domin akwai akwai akwai gashi nan zahiri sun gwada mana wanda aka kora kuma gashi nan mun gansu saboda haka sai mu tabbatar cewa su ma an dawo da su mai magana da yawun kungiyar kwadago ta Najeriya kenan kan wannan batu da ya shafi tsoffin ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya. Za mu ci gaba da bin sawun wannan batu domin samo maslaha. Haka kuma muna sake tunatar da masu sauraron mu cewa har yanzu muna bin sawun batun mutanen Zirami da kuma alkali Sani Musa waɗanda suka ce yana zaluntar su. A kasance lafiya.